بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da zuwa masallacin juma'a da jin cikin garin jimaita yau na adama state ci gaba da lakcoci da muke a wannan masallaci na karshen kowane wata duk da cewa an samu kai da wata biyu ko uku ba yi ba saboda wasu dalilai dalilai na bayani akan gazawatun nabi sallallahu alaihi wasallam wato ya koka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da kafirai a mana a tarihinsa a bayanin da ya gabata ko lantocin da suka gabata mun yi a kan abin da ya shafi yakin badar da kuma yakin uku, a yau kuma insha Allah za mu yi bayani a kan abin da ya shafi sun ahzab wannan ya koka da muke bayani a kansu su ne suka ɗaukaka addinin musulunci har ya kai inda wato ainihin ya kai saboda haka musulunci ya ɗaukaka da jihadi fi sabilillahi wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya yi tare da kafirai ba don yakin da manzala ta suna ya yi da su ba har aka kece ni. wato suka daina rena muminai musulmi suka yi karfi wakila da musulunci ya zama tarihi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai dai a ce da akwai wanda ya tashi yana kira zuwa ga musulunci kafirai suka kashe shi da shi da magoya bayan sa amma alhamdulillah da kafirai suka tashi da su cutar da manzala ta sanawa da musulmi sun ma cutar da su din a garin makka shekara goma sha uku da musulmi suka yi karfi ubangiji ta alaƙi turama turama abin da aka yi To kuma haka aka yi yakin badar wanda haɗuwa ce tsakanin makka da madina amma yakin uhudu su kafirin makka ne suka taso daga makka suka zo suka samu manzon allah sallallahu alaihi wasallam haka nan gazawatul ahazab, taron dangi ne wanda kafirai suka yi suka zo suka samu manzon Allah ta kuma da sahabbansa a garin Madina da niyan za su kurmushe su su zama tarihi to ubangiji ta ala kuma hukuncin sa hakan ne ya zama sababin wato saukaka na addinin musulunci yasa babbar manufan jihadi shine addinin Allah ya saukaka shi yasa matsala kuma ce man da qatala li takuna kalimatullahi hiya biyar gudiya ko huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki don kalmar Allah ta daukaka wannan shi ne yaƙi fi sabilillah wanda ubangiji ta ala ya kira mu'mini a cikin Alƙur'ani su yi shi idan ko yakin nan ba zai ɗaukaka kalmar Allah ba to bari ta shi yafi a kan yin sa domin makasudin shi ne kalmar Allah ta yi sama musulunci ya karfi musulmi su zama abun tsoro a duniya su tirereni da ke tsakaninsu da kakurai saboda in ba haka ba za a bar su fi addinin ba wannan ita ce babbar manufa kuma dukkan ya koka da aka yi a can baya tun daga zamanin maza kuma har zuwa zamanin magabata an gina su ne akan wannan shi jihadi ba a buki kafirai a more ba ne ba a ji a ɗebi ganima ba ne a'a kalmar allah ta ɗaukaka ne ko da ko za a kashe ka ko za ka yi asarar rayuwarka ko za ko za a kashe kafirai wannan yaƙi na gazawatul ahzab shine yaƙi na uku a cikin manya-manyan yaƙoƙa da manzala ta yi da kafirai ana ce masa gazawatul ahzab saboda kafirai sun yi taron dangi gaba ɗayan su ƙuraishawa daga tafanawa suka tinkari garin madina suka zo don su ƙurmushe musulman da suke madina wato su kashe manzala ta sama su kashe sabansa gaba ɗaya musulunci ya zama tarihi wannan shine manufar to shi yasa ake ce masa gazwatul ahzab saboda taron dangin da aka yi ma'anan ahzab wato jama'a da yawa wanda suka yi taron dangi sannan yakin kuma na ce masa gazwatul khandaq yakin gololo saboda an tona rami a inda ake ganin kafurai ta nan ne za su iya shigowa garin madina aka tona tsatun rami wanda zai hana su shiga wannan garin wannan rami yana ce masa handa da larabci da wata kuma na ce masa gololo to shi sa ake ce masa yakin handa da wata ake yakin gololo ko da ka yana da suna guda biyu in an ce yakin ko to ne in an ce yakin ne shi ne. yakin azab, yakin taron dangi yakin handa kuma yakin gololo to wannan yakin ya faru a shekara ta biyar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin Makka ya koma Madina mun sani a shekara ta biyu aka yakin badar a shekara ta uku kuma aka yakin uhudu to a shekara ta biyar ne aka yi yakin ahzab kuma a watan shawwal wato bayan san bayan ramadan kenan aka yi wannan yaki sababin yakin su kafure ne da kansu suka yi shiri su zo su kurmushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa saboda Yaƙin uhudu da aka yi a zahiri kamar sun yi nasara amma kawai ba cikakkiyar nasara ba ne Lallai sun kashe musulmi har ya kai mutum saba'in suka yi shahada kuma an samu raunuka da yawa to musulmi wasu ma sun gudu a ƙarshen wannan yaƙi ɗin har daga ba mazala ta suna ya dinga kiransu yana cewa su dawo su dawo su zo wurinsa a suka dawo wurinsa to sannan aka sake kuma haduwa yadda kafirin a ƙarshe, inda nasarar ta zama cikakkiyar nasara ba juya da su su koma garin makka ba a'a za su zo su zauna a uhudun ne inda aka yi wannan yakin su yi kwana biyu ko kwana uku a yadda aka saba cin nasara na yaki ko kuma ma su kutsa su shiga garin madina tun da dama babbar manufar su kenan su je su kurmushe sabbin da suka koma madina da kuma mata da yara to amma duk ba su yi wannan ba gashi sun kamar sun yi nasara amma kuma ba su yi nasara ba domin tsoro ya shige su ta yanda da musulmi suka tarwatsa su in ma juyawa suka suka koma garin wato garin makka suka kama hanyar makka da kenan wannan nasarar ba cikin nasara ba ne akwai bukatan su dawo su sake wani yakin domin su samu nasara cikakkiya da cin galban yaki shi yasa kasancewan gudu suka yi daga wato garin madina suka koma maka ba tare da sun zauna a wannan wurin ba sun yi kwana ɗaya biyu ba wanda ya zo wurinsu ba tare da sun shiga garin madina sun tarwatsa sabai a garin madina ba kuma sannan ba su bacci ko mutum ɗaya da yaƙi ba ba su kama wani a matsayin firzinan yaƙi suka koma da shi garin makka suka ce sun kamo shi sun bautar da shi ya zama bawa ba duk wanda yana nuna mana cewa ba cikakkiyar nasara ba ne in ko haka ne a yadda aka sani al'adar yaƙi ya kamata su sake dawo Da shi ne suka kama hanya sun suna komawa suka yi nadama kafin ma su koma garin makka wanda wannan ya haddasa gazawatu hamra'il asad wato wani karamin yaƙi da aka yi wanda ake ce masa gazawatu badar as wato yaƙin badar karamin yaƙi na badar wanda wannan din ma ba su yi nasara ba da suka kama hanya suna komawa sai suka ce ah to wannan wani irin yaƙi ne mun mun ce mun ci galba ko ba mu to kowa ba ba mu kamo musulman ba ba mu zauna a garin ba muka yi alfahari muka nuna mun ci garin da yaƙi su fito in sun isa duka babu wani ba mu shiga garin madina ba sai ba abin da suka yi to shi kenan sai suka kama tunanin su dawo su sake wani yaƙi din tunda sun galabaitar da musulmi musulmi sun ji jiki sun ji rauni har manzo ta sama shi ma an fasa masa kai kuma an karya masa hakuri to kafin su juyo manzo Allah ta sallama sai dinga ji a ransa mutane da za su iya dawowa a yadda aka saba al'adan yaƙi ba nasara ne cikin ja su ɓaci ba za su iya dawowa to da aka sai sahabbansa su fita daga garin maska madina su kama hanya na garin maska duba su gani ko wa'annan mutanen suna juwa ne domin kar su zo su musu bazata su jira musu a garin madina wanda kuma ya fita da mutanen sa ya sauke zango a wani wuri da ake ce masa hamra aqab yana zaune a wannan wurin su ma kafurai a hanyar su suka sauka wani wuri da ake ce masa rauha wannan wurin kafin a je badar ne daga madina Su ma ya zuba kama wannan tunanin wato dawowa wannan rauha shine wurin da manzala ta kuma ya tsaya lokacin da zai je yakin badar ya haɗu da wata mata sai matan take tambayar su su suwa ne ne sai abin da manzala ta yake tambayar su suwa ne ne suka ce su musulmi ne wasu karafka ne tare da mata ake wato matafiya suka ce su musulmi ne cikin sai suka tambayi manzala su ma kai kuma waye ce ni manzon Allah ne wato sun musulunta ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta mata ta daga wani yaro sai ta ce a lihaza hajjun shin wannan zai iya aikin hajji aikin hajji yayi manzo sama ya ce na'am walaki ajrun haka ne kuma in kin yi kina da lada wato yaro yana da lada ke ma kina da lada domin yaro sai dai a dauke shi a hannu ana aikin hajji da shi kuma akwai abin da bai zai iya bai masa za a yi kamar talbiya labbaik allahumma labbaik da dan karami da jinjiri da kuma abin da ya shafi jifa to a wannan wurin suka sauke zango su to ana nan sabon manza Allah da manzo kuma suna hamrawul asad su kuma suna rauha to sai ga ma'abad bin abi ma'abad ya zo sai ce manzo Allah kallama ni wannan mutanen bari in je wurin su in sa musu tsoro wasu sun ce ya musulunta wasu sun ce bai musulunta ba a lokaci to da aka kai ta wajen su wayannan kafirai ya same su a inda suka kauce zango sai ce musu me kuke nufi ne suka ce za mu koma ne mu je mu yaƙi muhammadu da jama'arsa mu tumɓuke su gaba ɗaya ma'ana su kashe su su zama tarihi kawai sai ce musu ta ni bai yadda daga muhammadu da sahabban sannan sun yi wani shiri irin shirin da ban taɓa ganin irin sama kuma dukkaninsu kowa yana kukuna yana kushi yana jiran ku haɗu ne kawai sai abun da hali ya sai ya tsori ta su ya ce to shawarar da zan ba ku tun da wancan kun ɗan shigar ba to kar ku sake komawa kuma fa a zo a ci nasara a kanku abin da ya fi shine ku koma kawai shi ya fi muku sauki shi nan sai suka kama tattaunawa wasu na cewa a koma wasu na cewa a kai ba za a koma ba a ƙarshe dai sai aka jari da cewa a koma amma shi shugaban yakin abu su da ya ce to kafin mu koma lokacin bai da ba sai mun aika musu sako su zai yanzu tsoro ya shige dama kuma ya zo ne ya sa musu tsoro za mu aika musu sako sai mun aika muhammadu sako da shi jama'a da jama'a sai ga wasu karafka sun zo wato matafiya sai idan kuka haɗa muhammadu da jama'a ku ce masa muna dawowa za mu zo garin madina mu tunkuke su gaba ɗayan yanzu, shi kenan ko da suka zo hamra al'asar sai suka gaya wa manzala a salama ɗaya daga cikin su ya fata, ya ce to ya ce wa'annan mutane wato shawa kenan na sun yi wani shiri na su zo su tunkuke ku ban taɓa ganin irin wannan shirin ba saboda haka ku ji tsoron shikenan maimakon sahabbai su ji tsoro dukkanin su sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana shine abun dogaro hakan din sai kara musu imani da kuma miƙa wuya wa ubangiji subhanahu wata'ala to shine ubangiji ta faɗa cikin qur'ani da allazina qala lakum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسكهم سوء واتبعوا رضوان الله وكان والله ذو فضل عظيم to da haka mutane sun zo sun ce musu ku ji tsoron jama'a nan ku ji tsoron kafirai nan haka ne sai kara musu imani suka ce ai muka Allah muka dogara Allah ya isa mana Allah ne zai mana maganin su to da haka sai su zama babu tsoro a zuciyarsu su kuma kafirai suka ji tsoro suka juya sabon manzala suka dawo da tarin lada da riba wanda suka yi kasuwanci a wannan hanya din a badar sannan kuma suka ainihin wato dawo ba tare da an kwargare su ba to wannan yakin ubangiji subhanahu wata'ala shi ya tura wato ainihin manzala kuma da sahabban sai masa ilhama a fito wannan yaki kuma daga ba Allah ta'ala ya ce wala tahinu fi tiqa'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun kar ku yi rauni wajen neman wa'annan mutane idan kuna jin raɗaɗi ba su ma suna jin raɗaɗi kamar yadda kuke ji ku kuma akwai wanda ke tsammani a wurin Allah ta'ala wanda su ba sa tsammani tare da raunin nasu aka suka tafi kuma aka ce duk wanda bai je yakin ƙudu ba to kar ya bi wannan ne ko da haka masu raunin da aka suka tafi sai Allah ta'ala ya ce kar ku yi rauni ku je ku neme su in kun ji raɗaɗi su ma sun ji a sai yakin su ma ya ɗan su ma ya shafe su to shi nan daga nan sai suka koma da sama ya dawo gida da suka koma har yanzu a su dai ba su ci nasara cikakken nasara ba su kuma yahudawa da suke madina wannan abin bai musu daɗi ba domin an rinjayi ƙuraishawa wato kafirai ɗan uwan su ke so da haka sai suka tafi garin makka suna kamfe ɗin ƙuraishawa ya za ku ku jale su ai ya kamata ku zo ku kurmushe su ko ku zo ku kurmushe su bai kamata ku jale su ba suka je suka zuga wato ainihin ƙuraishawa so haka daga nan ne su shawa suka yi taron dangin suka haɗa mutum dubu hudu sannan suka yi kamfeɗin gaɗa fanawa wanda su ma hudu ɗin sun yi kamfe suka ce to muhammadu shi da jama'arsa sun addabe mu saboda haka ya kamata mu yi taron dangin da za mu je mu kurmushe su gaba ɗaya suke nan gaɗa fana suka da su ma suka kamo hanya ƙananan ƙabilu suka bi su suka haɗa runduna mutum dubu shida in ka da dubu shida ga dubu hudu ya zama mutum dubu goma wannan mutane dubu goma su suka tinkari garin madina wanda inda za a haɗa mutanen madina gaba ɗaya da matansu da yaransu da matasansu da tsofaffinsu ba su kai mutum dubu goma ba to da haka mayakan madina wanda suka wanda za su iya yaƙi kwata-kwata mutum dubu uku ne ga mutum dubu goma kuma za su tinkare su haka wannan in ba taimakon allah ba gamawa da su lokaci guda ne to mazala ta sunama dama yana shakkan mutane nan da su dawo sai na sa wasu suna bibiya a ji labarin mutanen maka sai aka ji labari ai gashi nan sun haɗa runduna na yaƙi suna zuwa sun yi taro dai kuma rundunar da ba za a iya kankanta su to sai mazala ta sunama sai ya kafa majalafi na shawara da manya-manyan sahabbansa to mutanen nan ba sun yi taron dai ba kun san adadin mu bai kai nasu ba yanzu ne shawara shi nan kowa wanda ya kawo shawararsa wanda ya kawo shawararsa salman al-farisi shi daga faris take sai ce mu a faris idan abokanin gaba suka zo suka kewaye garinmu za su shiga muka rufe yadda za mu yi da su ba za mu iya tinkaransu ba to muna haka wani katon rami ne mu kewaye garinmu shi ne kandar ɗin shi ne gudulo to da ka shawarar da zan ba shi ne kafin su ƙarito mu tona katon rami yadda ba za su iya shigowa wato garin madina ba shi ke nan magana kuma sai ce ah lalle wannan shawaran ta yi shi ke nan sai aka karfe ta yanzu babu ta zama sai aka duba ta ina mutane nan za su shigo bangaren gabar yamma kudu duwatsu ne da gonakai ba za su iya shigowa ta wannan wajen ba sai dai ta bangaren arewa nan da suke da kofa inda za su iya za su iya shigowa sai aka ce to a haka wannan gudulun a wannan wuri shi ke nan sai aka kama wato ainihin aiki kullum da safe za a je da sassafe a fita a yi ta rami har sai yamma ta yi sannan a dawo kuma manzala ta kuma ya yanka mutane sai daga nan zuwa nan mutum arba'in su tona shi ramin da wani ba zai iya hawa shi ba to haka aka dinga yi ana yi ana tona ramin manzala ta kuma shi da kansa shi ma zai dauki diga ko gashi abin nan ko magirbi yana tara yana tono shi da kansa wata ran ya yi sammako sai samu sabansa sun riga shi zuwa suna aiki suna tonon rani sai ce Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa kulli al-anfari wal muhajira ya Allah babu rayuwa sai rayuwar lahira rayuwa kawai ita ce ta lahira ta gafarta sahabbaina an tsarawa mutanen madina kenan wal muhajira da wanda suka hijira daga makka suka zo madina sai manzo Allah ya gaya wa sahabban haka kuma ya suka bashi amsa suka ce nahnu allazina bayahu muhammada alai jihadi ma baqina abadi mu ne wanda muka yi manzon Allah mu baya muka dauka masa alkawarin zamu taimaki zamu taimaki addinin Allah matikar wato mun wanzu da rayuwar zamu yi jihadi sai suka baki wannan amsa shikenan manzo Allah sai kama ya kama aiki kafin su kama aiki akwai wasu bai tuka da Abdullahi bin Rawaha yayi manzo Allah sai yana maimaita su don ya sawa sahabbai nishadi yana tara yana tono ina cewa Allahumma laula anta mahtadaina wala tafaddaqna wala sallaina wa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama illa qaina wal mushrikuuna qad baghaw alaina fa in aradu fitnatan abaina mazalla yana maimaita wannan shi ma su ma sahabbai suna maimaitawa suna suna aiki ma'anan bai suka shine ya Allah ba don kai ba da ba mu shiru ba ba don kai ba da ba mu samu shirya ba da ba mu musulunta ba da taimakon ka ne muka musulunta Daga gaban ka karɓi ka ya Allah ba don kai ba da ba mu zama masu sallah ba da ba mu zama masu ba da zakka ba ya Allah ka taimake mu shirkai suna son su zalunce mu idan sun yi nufin fitina mun fama son fitina ma sun kuwa fitina fitina wato kamar addu'a ne Allah ya taimake su akan wato akan kafirai to haka Allah ta kuma ya dinga yi ana yi a yi a fito da safe a koma da yamma a fito da safe a koma da yamma haka aka dinga wannan haka ramin nan sai da ramin wato ainihin yi tabbata yadda ake son to lokacin da ake tonon ramin nan an shiga hali na tsanani na wahala hali na yunwa babu lokacin nemo abinci saboda yaƙi ne tinkare ku ina maganan ku je kasuwa ku fasa kaya ko ku ce za ku je ku sai wani abu so da aka sai sabu ya zama dukkaninsu kowa akwai yunwa a jikin kowa ya ɗaura dutse wato ainihin a cikinsa saboda kada fatan cikinsa ta dinga rawa hanjinsa yana rawa yana jin raɗaɗi amma magana ta kuma shi duwatsu biyu ma ya ɗaure a cikinsa saboda yunwan da yake fama da ita ta fita amma duk da wannan yunwa sahabbai suka iso wani dutse a wannan ramin da suke tonawa suka buga in ka buga digan ka sai dai tsalle ba za ta iya fasa ba kowa ya gagara dutsen ya gagare shi sai suka zo suka ce wa manzala sallama ya rasu da ga wani dutse nan ya gagare mu. magana sun haife to ba da ma ina zuwa shi ke ne zo aka nuna masa wannan dutse ya dauki diga abin nan a diga ake cewa abin ne me ya sunansa eh digan ke nan mata abin tono mai nauyin nan so da aka je ya dauke shi ya daga hannu sama aka ga cikinsa ya daure shi da zuwa duwatsu guda biyu saboda yunwa amma yana dukan wannan dutsen dutsen ya tarwatsa ya zama yashi ya ramar mashekawa wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gagara a al'ada bai zai yiwu ba idan manzo yi shi sai a ce a ce mu'jiza ne wani bawan Allah ne sai a ce karama ne to haka manzo Allah ya tarwata wannan dutsen ya ce a ci gaba da a ci gaba da tsoro sannan ana da yunwa ta kai yunwa mutane sun zama abin tausayi jabir bin abdullahi ya kalli manzo Allah ta kuma ya fahimci manzo Allah fa yana cikin wani hali na yinwa. sai daga wajen matarsa ce wallahi na fahimci manzo Allah ya sa ina cikin yunwa da shi da sahabban muna da wani abu ne na abinci wanda za mu girka mu kira manzo Allah ya sama ko da mutane sa ɗan kaɗan su zo su ci sai ta ce eh ga nan yar akuyan nan ai ga kuma kwanon sa'i na sha'ir guda ɗaya za mu iya gurasa da shi ya kama yar akuyan sai yanka aka kwaba wannan sha'ir din ko da haka za a yi kulli a yi a dinga yin masa shine abin nan to larawa ba su da masa gurasa wani abu ne kamar masa to da ana burasa kuma a ta farfasa naman nan maza su ma ya zo ya ci kila shi da yan abokanensa ko guda biyu ko uku shi nan sai da abin abdullahi da abu ya tafasa girki ya haɗu kafin a sauke sai ya je sirranta mazala ta kuma ya ya rasu lallahi na ɗan yanka wata yar karmar akuya don idan sa'in mu ne na gurasa ka zo da yan mutane ka yan kaɗan a sirrance ya gaya masa kada ainihin a zo a yawa domin abincin da zai ba shi ke nan mazala ta ce babu damuwa to sai mazala ya yi da a wannan wajen ya ce jama'a akwai abinci a gidan jabir maza maza ku zo mu tafi mu je mu kuma sun kai mutum dubu mazala ta kuma da ya faɗi aka jabir sai hankalin sai tashi sai ruga gida ya tafi wajen matarsa ya na ga da ta sallama a sirrance ga dan abincin da muke da shi amma ya gayyato jama'a gaba daya ya za a yi sai matarsa ta ce bika bika sai ka ji kunya kai ka ji kunya don kai ka ce ka kai masa to da haka ita kenan <laughs> ba ka ga mutum karimi ne yana da kyauta sai ba ko ba kon bai tiya ko shi ba sa sai ta ji ya ji kunya kenan to da haka kai ne ka ji kunya shi ke a zo da sahabbansa sai ke gaya wa ya sai ka gaya mata kar ta soke wannan tukun yaƙi wato na ainihin eh, abin nama tabbata a ciki tana tafarfasa ana ci ba sannan wannan kullin kuma ta dinga abin nan kar ta juye shi gaba ɗaya ta dinga ɗiba kaɗan kaɗan ana yin wainan da shi ana yin masa da shi abin nan ana yin gurasa da shi shi ke aka zo aka gaya ba sai manzana ta sama ya dinga shigowa da mutanen sa mutum goma goma wayannan su ji su tafi wayannan su ji ana ɗiban tukunya duk ɗiban da ake na naman da gurasan naman baya riguwa kundin burakan baya riguwa ana toyawa ana ci san da mutanen nan suka ci gaba ɗayansu naman bai rubu ba burakan ma ba ta rigu ba aka tambayi jami'a da aka ce ku nawa ne a wannan lokacin ya ce wallahi da mun kai dubu goma ma wannan abincin zai ishe mu amma mu dubu ɗaya ne mutum dubu ɗaya sun ci sun kwanci sha'in sayar kwaya ɗaya da kuma ainihin akuya kwaya ɗaya to wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so za ka aka ce aka koshi aka je aka ci gaba da wato ainihin aiki har aka kammala wannan aikin kafin mutane nan su wato ainihin sako to kafin mu ci gaba akwai jarafi a cikin tonon gwalolon nan farko dai an karbi an karbi shawarar salman fari kafin a karbi shawarar sa manzala ta salma ya haɗa majalisi na yin shawara Wani shi yake nuna maka mahimmancin mai yin shawara musamman abu idan babban al'amari ne akwai bukatan a yi shawara kafin a yi shi domin a samu ra'ayoyin jama'a da yawa sai kaga an samu fita ko da kunci ne aka shiga shi yasa ubangiji ta'ala duk da ya san manzala ta ya fi sabansa hankali ya fi su basira ya fi su sanin me zai je dawo amma yake masa wa shawirhum fil amri ka shawarce su a cikin al'amari sai manzo Allah yake shawara da kuma su kansu sahabbai yake wa amruhum shura bainahum al'amarin su shawara ne a tsakanin su so da haka manzara sama bai amfani da basiransa shi kaɗai ba sai ya haɗa sabon sai ce mai shawara to idan abu ya zama babban al'amari ko aka rasa mafita to za a haɗa wani kwamiti a zo a yi shawara ka je ka yi shawara ko ka tara mutane a yi shawara shi yasa ake haɗa in abu al'amari babban ne an rasa da za a yi da shi ko babba ne an sayar da za a yi da shi din amma sai a yi kwamiti wanda ya kawo ra'ayinsa wanda ya kawo ra'ayinsa sai ka ga abin ya tafi yadda ake so amma inda mutum ɗaya ne zai yi. sai kaga ana yi ana rushewa sai wannan ce kuskure ne saki gyarawa to manzon sama yana shawara da da sahabbansa sannan na biyu wannan shawaran ku ba abubakar ne ya kawo ta ba umar ba ba usmanu ba su ne manyan abokanin manzon sama al farisi ne wani mutum ne wanda ba balarabe ba ya musulun ya zo daga faris ya musulun ya zo ne yazo garin madina ya zauna wanda har yahudawa suna masa izgilanci suna cewa salmanu ka zo ka gaya mana zuwa ya dangin ne kai don ya zo faɗa da zai faɗi balarabe ba kaga suna ganin danginsa ba kawai ba suna cewa bi ma za ta tafi guya salman salman ne dangin ka zo ka gaya mana kai dan waye jikan waye sai ce musu abin islamu la abani siwahu idan takaru bi khaytin aw tamim sai ce ni baba na shine musulunci ba ne da wani baba ba musulunci ku je ku yi alfahari da kabilun ku banu tayin ko banu banu kai ni ko ina alfahari da musulunci shine baba to wannan ba farike wanda baba larabe ba shi ya kawo wannan shawara ko manzala ta kuma ya karɓe ta aka yi umarci sabansa aka je aka yi da aiki da ita kuma ta zama sau bincin nasa to kenan ba wai sai mutum ya zama sa'anka ko ya fi ka za ka karɓi shawararsa ba ko da yana na ƙasa da kai zai iya kawo ta shawaran da kai ba ta zo maka ba kuma shawara ne mai kyau in ka bi ta kuma a samu fita sai sa alhikimatu balatul mumin aina ma wajadaha fa huwa a biha ita hikima ba taccen abu ne na mumi, duk inda ka samu za zaka dauka ko zaka manzo kuma ina karɓan shawaran sabanta ba ma ba shawaran matansa ba yana karba da aka zo yakin hude sulhul hudaybiya ai manzo sai ya ce wa sahabban su soke tagoyin su mun ba da kissa su soke tagoyin su fi aski sun ki su suna ga kasanci ne manzo Allah ta sa ya kushe rasa yanda zai yi amma da ya je wajen matarsa ta ne tace me yake faruwa hasa amma ummu salama me yake faruwa manzo Allah ya kwashi labari ya ba ta kuma ta ba shi shawara aka samu mafita kuma a shawaran Ka je kawai ka je ka kama yin askin ka kama soki ainihin rakuman ka za ka ga su kuma dai hakan shi ke naka samu fita kuma suka yi to da haka ko ɗanka ne za ka yi shawara da shi matarka ɗalibinka ƙaninka yaron gidanka kuma sai a samu mafita to manzala ta kuma bai rena sahabbansa ba yana shawara da su sannan da aka tashi aikin kuma kowa da kowa ya shiga aiki har shi manzo Allah ta kuma shi ma ya shiga aiki to da haka wannan shi ake cewa al'amalul jama'i ke wato aiki na jama'a ayi gayya a yi ta yin aiki wannan ya yi wannan ma ya yi kuma shi shugaban da kansa ma a ga yana yi idan an ga yana yi abin sai ya zama mai ya ƙara wa su mabiya ne ƙwarin gwiwa ne idan a ce a zo a ce kana ana aiki ne sai ga manzo Allah da kansa yana yi zo Allah za ka gaji ai ba za ka gaji ba shi yasa lokacin da aka zo gina masallacin manzo sama bayan ya yi hijira sai aka zo ana aiki manzo sama shi da kansa shi ma yazo yana aiki da kansa ya yana aiki sabai da suka zo shi suka samu manzo Allah shi ma yana gini da kansa yana daga tuban yana tsorawa sai suka ce la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu fa zaka haqqal amal mubaddal ko fa zaka minna al amal mubaddal suka ce idan muka zauna manzo Allah yana aiki mu ba mu yi ba ai ya zama aikin bata muke yi kenan saboda kowa sai zaki dantse yana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan haka shugaba ya kamata ya zama shi da kansa a ga yana aiki mabiyansa kuma sai su bi sai su dinga bin duk lokacin da ka wannan ina cina sarkin jordan na yanzu akwai kwanakin da ake yin dusan kankara a jordan sai ka zo ta rufe hanyoyi ta rufe kuma kofar gidajen mutane gidanka ma za ka fita da kai za ka iya buɗewa wani wurin ma baka yi saka buɗewa kankaran ta zo ta haura ta tare maka kowa hanyar da za a bi sai an dinga tsara ana cire kankara hanyoyin mota sun toshe sai an zo da gireda ko da katafila ana ta sharewa motoci suna tafiya suna kafewa akwai gidajen da garuwan da ba su isa su fita ba su je su nemi abinci kuma suna jin yunwa to sai gwamnati ta dinga ɗiban motoci ana buɗe hanya ana kai musu abinci gidajen to shi sarkin jordan da kansa sai ya sa uniform na sojoji don shi ne shugaban sojoji sai shugaban migration shugaban kwastan shugaban yan sanda duk wani aiki na ɗamara ya yi training ɗinsa shi ne shugabansa kuma shi sarkin gari shine shugaban ƙasa so da aka je sa ɗamara na soja dama sojoji ne suke aiki sai a tsora masa katon ɗin abinci a kan kafaɗansa ya zai shiga cikin gida a yi sallama mutane gidan su fito ya miƙa musu idan ana cikin tafiya mota ta kafe to sojoji za su tura motan har ta fita to shi ma haka je zo ba motan nan yana turawa yana turawa har a fidda kai sannan a ci gaba da aiki yau ya fito gobe ya fito jibi ma ya fito to kaga idan aka ce shi da kansa yana yi to ina ga sauran kuma wato inda suke ma'aikata to in wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam wato yake yi kuma wannan ne za zai sa ka ga wato sadaka suna son shugabanninsu, domin su ma suna yi musu hidima da basiransu, da shawaransu, da iliminsu, da kuma ainihin karfin su sai sa irin wayannan kasashen zaka ga suna son shugabanninsu, ba za ka taba jin suna kushe su ba su kawai za su yi maka Allah alwadan almalik wato suna son Allah suna son ƙasarsu kuma suna son wato ainihin sarkin garin haka wannan shine tafiyan su suna rubutawa a wurare wanda suke wato ainihin daban-daban to mazala ta sama da kansa yayi wannan aikin to da aka tona wannan ranin Allah ya taimaka an karisa kafin mutane nan su iso shike nan suna zuwa katakam katakam inda za su shigo garin Madina kawai sai suka tanda rani daga nan sai hankalin su ya tashi suka shiga cikin hali na damuwa da bakin ciki sai na za su shiga su zagaya nan ba mafita su je nan dutse ne sai na za su haura shi su zagaya ta can kuma akwai banu kuraiza wanda manzo Allah yayi alƙawari da su yahudu ne ba za su taimaki wani ya yake shi ba ko ba za su bari wani ya shiga ta wurin ya yake shi ba saboda aka ba su da mashiga ta wancan wuri to haka suka dinga zagayawa a bakin wannan rani ana zagayawa amma sun kewaye dai garin madina din ta yanda babu wani mutumin madina da zai ke fita sun sauke zango a wurare daban-daban to da haka musulmi su ma sun fito mutum dubu uku sun abin nan sun tsaya a kusa da wani dutse ana ce masa jabalu sana'in wanda su da kafirin shine wannan rami suna hango kafirai kafirai ma suna hango su to da haka ana hango taron dangin su kamar yadda su ma kafirai suke hango musulmi suna ganin su yan kaɗan ne duk kuma musulmi suna hangen kafirai suna ganin su wato ainihin masu yawa ne amma duk da haka wannan bai tsori ta ainihin musulmi ba domin ubangiji ta dace wa lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima yayin da mu'mine suka ga taron dangin kafirai suka ce ai wannan shine alƙawarin da Allah ya mana da alƙawarin da manzon Allah ya mana cewa za mu ci dalba akan kafirai wannan taron dangi ya kara musu imani ne da sallamawa da mika wuyawa ubangiji wata wataala su da aka wannan din bai kori ta ba to ana nan a haka ana zagayawa an rasa yadda za a yi hayyaki nan su ba za su shigo ba kuma musulmi ba za su fita ba amma sun yi ta ƙoƙarin su yadda za su iya haurawa su shigo duk lokacin da suka wasu suka yi ƙoƙarin za su haura musulmi sai su ninga musu ruwan kibiya sai ka zo kana kokarin haura sai a maka ruwan kibiya sai ina za ku buɗe hanya ko su yi wata gada ko mai duya gagare su saboda ruwan kibiya da ake wato ainihin da ake mutu amma duk da haka akwai wanda suka yi kokari wato sai sun hauro kuma daga cikin musulmi ma wani suka ce kai ka wani irin yaƙi ne wannan ana zaune wuri ɗaya su sai sun je sun ƙetara wasu sun yi ƙoƙarin su haura ɗin haurawan bai gagare su ba irin su abu da ya gagare su amma dai suna kokarin dai kamar yadda wasu kafiran suke kokarin su hauro rami su ma suna kokarin haurawa suna Sau saboda haka ana cikin haka har amru bin ya ce shi sai ya haura ya shigo ramin ya kira wato ainihin mubaraza yace wane ne zai zo a gubza da shi shikenan sai ina je yace bismillah ga dinan shikenan sai suka jira to amma shi da ya tashi sai wautawa yana gadaran cewa shi sadauki ne ai ya tsaya yana kan sai na ali da dokin sama ai wannan ya zama kasawa so da aka take kawai ya soke ainihin dokin sai kashe shi ya doki ainihin takobi za kawai shi da kafa zai yaki to ko yana jirowa ko take sai na ali ya kalmashe shi ya kashe shi shi nan sai kenan sauran kafirin masu kokarin haurawa suka ruga da kudu. to shi kenan aka dawo ana jiran yaushe za a gwamza yaki sun kewaye garin madina ba shiga ba fita wannan kewayawa sai da aka shafe wata ɗaya ana haka wata guda babu kwanciyar hankali ana cikin tashin hankali ana cikin kota kwana haka aka yi, aka dingai to da kafirin suka rasa yadda za su yi ya suka ce yanzu abin da ya kamata shine su je su lallabi wato ainihin abin nan ah, banu ƙwai yahudawa su ba su dama su shiga ta wancan wajen nan ne inda za su iya jira kan musulmi su kurmushe su amma duk dabaran su na haura wancan wajen shi kan bai yi ba kaga dabaran da salmanin farisi ya bayar ta yi aiki kuma dama alharba kudu'a ya ki dan yaudara saboda haka sai suka zagaya wajen shugaban wato ainihin banu kurai zaɓe to kai muhammadu gashi nan yana yakan mu sai ka zauna ka sani fa in ya gama da mu zai dawo kanku ne sai ya za ku yadda da shi ku ba mu dama mu zo mu shiga ta wurin ku na mu je mu idan mun yi nasara muka gama da shi gaba daya ai shi kenan kuma kun huta in ko ba mu yi nasara ba na ɗauka muku alƙawari ni shugaban su hayi ku yace na ɗauka muku alƙawari za mu zo mu zauna a nan cikin ku abin da zai same ku ya same mu suka ce a'a mu muna da alƙawari da Muhammadu da jama'a ga ba yake tsakanin musulmi ya sake yi yayi ya je dawo har suka yadda suka ci suka ci galba akan shi ne sai suka yadda suka ce su zo su shiga zo su shiga ta wannan bangare cikin nan suka tinkaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa a bincika aka ji labarin waiwai manzo Allah kuma ya sa a bincika masa wannan labarin haka yake cikin nan aka ji aka bincika wani ya je tambaye su suka ce tabbas haka ne mu babu wani alƙawari tsakaninmu da Muhammadu in ji banu Quraiza ba wani alƙawari tsakaninmu saboda haka za mu ba wa'annan dama su shigo wannan abu sai magana ya tura a sirrance ne a binciko ya gaya dan aikin idan haka ne ka dan mini dan alamu in gane kar ka faɗa in ko ba haka bane ka karya ta suka faɗa kawai to da idan an ce haka ne musulmi za su yi ne za su wani za su ji wani iri to haka nan aka yi kuwa kafirai suka tinkari ainihin wato musulmi ta wancan bangare to da aka sai suka jira wa musulmi wannan abu ya daga wa musulmi hankali kwarai da gaske domin ba za su iya kurzawa da wayannan mutane mutum dubu goma ba to a lokacin musulmi sun tsori ta kwarai da gaske sun shiga cikin wani hali har suna kuya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa hankalinsa ya tashi ya ga mutuwa kawai kamar yadda ubangiji ta alaƙe cewa in ja'ukum min fawqikum wa min afala minkum wa idza gatil absar wa balagat al qulub al hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida sun zo muku ta sama da ku sun zo muku ta ƙasa da ku kuma ido ya fito wato abin nan rai ya kawo makoshi kowa yana ganin ya alaka kawai ya mutu kawai musulmi sun yi zake-zake da yawa ko za a ci galba a kanmu ko mu ne abubuwa dai daban-daban Allah ta'ala yana cina musu da ainihin wannan yadda a nan ne aka girgiza muminai girgizawa domin babu takin hankalin da ya wuce mai ya wuce irin wannan a zo garinku da adadin da ya fi ku kuma za a kurmuce ku gaba ɗin da daga nan sai aka fara lissafin yanzu wani mataki za a ɗauka akwai masu hudu shi ya musulunta amma kafirai eh, yahuda ba su san ya musulunta ba sai ce ya lallahi ni na musulunta amma yahuda nan ba su san na musulunta ba ka bani dama in je in yaudare su mana in je in wani abu da zan yi domin su samu a samu wato ainihin su warware wannan alƙawari da suka yi da kafirai nan manzala ta ya ce kai mutum kai kaɗai ne amma ka je kai abin da kaga za ka iya wanda za ka iya kawo musu rauni da tsoro domin alharku khudu'a ya idan yaudara ne shi gana sai ya tafi a matsayinsa na wanda bai musulunta ba sai je ya sami wasu tubalin kuraiza ita to kun sani ga alaƙan da ke tsakanina da ku amma ni na zo na ba ku shawara yanzu kuka yadda ku ce za ku haɗa kai da shawa ku yaƙi muhammadu da jama'arsa kuma kun sani nan garinku ne ku 'yan madina ne kuna makwantaka da muhammadu da jama'arsa su kuma shawa nan zuwa suka yi daga garinsu daga makka idan an yi yaƙin nan ba aka ci galba a su ma ba za su gudu su koma garuruwansu ne amma ku kuma kuna nan a nan garin naku a nan za a bar ku kuma muhammadu da jama'arsa za su jira a kanku yanzu za ku yadda da wannan a yaudare ku da wannan to idan ma kun yadda cewa za ku yi hakan ku jarraba su ku gani ku ce musu su ba ku jingina ba za ku yadda da wannan alƙawarin ba sai sun ba ku jinginan wasu abubuwa wanda in sun kama in sun karya wannan alƙawarin za ku riƙe sai suka ce eh to wannan kuma maganan ka gaskiya ne mun yadda da shawarar ka dan uwa sai suka yadda da haka to kafin su tura wa wa'incan kafirai shawa. cewa su ba da abin nan su kawo jingina sai zagaya kuma ya tafi wajen su nan kakwarai ne sai ya ce so ba ba nukwarai za ba sun warware alkawarin da su kai da ku yanzu sun canja shawara ba wani kofa da za su ba ku ko ba za su taimake ku ba to da haka yanzu ma abin da suke cewa wai sai kun ba su jingina ba su yadda da ku ba sai kun ba sai kun ba su jingina kafin su yadda da ku to idan suka nemi jingina nan kar ku yadda ku ba su yaudaran su kawai da su da sun yaudare ku yanzu nan gaba ma za su yaudare ku da suka ce eh to wannan fa gaskiya ne ana na da kawai sai suka turo kuma cewa su ba su yi ta ba sai an ba su jingina sai suka gaskanta shi wannan bawan Allah sai suka ce to bara mu ba ku jingina ba so da aka daga nan wannan yarjejeniyan an samu barakanta wannan shine yaudara irin na yaki wanda yake ya halatta da ƙarya da sauransu duk ya halatta a wannan babin domin a shiga a shigar ba akan kafir ta ƙarya ne yayi amma kuma halal ne wannan ƙarya ne saboda alharbu kudu'a to daga nan yanzu kaga wannan kofan da ta bude din ta yi rauni to da aka sai dai su iya kokarin su kuma in ma za su yaki banu yanzu ne su shigo cikin musulmi ko ma ta wace hanya za su bi wannan kuma ya rage nasu to da aka haka aka dinga zagayawa a wannan zagayawa da aka yi na wata daya an kashe kafurai shida musulmi ko guda hudu sun yi shahada domin duk lokacin da aka zo kokarin haurawa za a harba kibiya su ma kuma za su harba kibiya a cikin musulmi Ba na nan a haka an shiga cikin wannan tashin hankalin shi ke sai aka koma kuma addu'o'i sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kama addu'a Allahumma sur auratina wa amin rawatina ya Allah ka rufa mana asiri ka ba mu nutsuwa ka cire mana tsoro Allah ka rufa mana asiri ka amintar da mu daga tsoron mu suna ta addu'a suna ta addu'a manzala ta sunama shi ma ya kama addu'a yana cewa Allahumma munzil al-kitabi sari al-hisabi ahzim al-ahzaba Allahumma ahzimhum wa zalzilhum yana cewa ya Allah wanda yake mai saukar da littafi mai gaggawan kitabi ya Allah ka rusa waɗannan taron dangi na kafai ya Allah ka rusa su ka girgiza su haka manzala ta kuma ya kama addu'a sahabbai suna addu'a to a lokacin da ake wannan wato jan wannan daga wanda wa'annan suna nan bangaren wa'annan suna nan bangaren ta kai ga sahabbai saboda shagala da yaki mazala ta suna shi ma ya shagala da yaki har sallar la'asar ta jige su ba tare da wato sun yi ta akan lokaci ba mazala kuma yana zaune sai na umar ya zo ya same shi yana zagin kafa yana cewa ya rasu da layi wallahi kaɗan ya hana ban yi sallah kaɗan ya hana rana ka faɗi ban yi sallar la'asar ba sai manzo Allah ya ce wallahi ni ma ban sallar la'asar sabai da yawa ba su sallar la'asar ba lokacin manzo Allah ta sallama yasa aka kira sallah aka yi sallar la'asar bayan rana ta faɗi sannan aka yi sallan wato ainihin magariba saboda me saboda shagala da kare kai wasu malamai sun ce a lokacin ila ba a shar'anta sallan salatul kofi ba sallan ainihin tsoro ba da a lokacin ko ana dukan kafurai ne za a yi don wani tala to in khiftum farijalan aw rukbana in tsoron ya kai tsoro ai ko kana tafiya da kafa ko akan abun hawa ko kana karan kakuri za ka yi sallah duk yadda ta kama kana nuni da da idon ka ne ko da kanka ko a zuciyanka ga lokacin ba shir'an da irin wannan irin wannan sallan ba so da haka har lokacin ne kuma sabai manzala ba ya manta bane sabai ba sun manta bane babu lokacin sallan ne kuma ba a shir'anta kai sallah ba tare da ruku'u da sujjada ba sai manzo ya wallahi ni ma ban yi ta nan sai aka yi ta sannan hadisi shi yake nuna cewa idan mutum ya bar sallah da gangan zai rama ta sakamakon da wasu malayan suke cewa in ka bata da gangan ba ka rama ta ba a ai magana kuma da gangan ya bata anan shi da sabon ta saboda wani uzuri amma kuma an rama ta ba mantuwa bane masu cewa sai in mantuwa ne ko sai bacci wannan zancen ba ne fili jaye abin da ya fi fita daga shakka in ka manta sallah da gangan ka rama ta manzon sama ya bar sallah da shi da sabbansa a gazwatul ahzab da gangan kuma sun rahmata to da haka kai ma sai ka rama wannan sallah din sannan kuma da aka zo ramawan kaga dai magariba ta yi amma manzon sama bai ce to bari mu yi sallar magariba tunda ita lokacin ta yayi wacce kuma ta zama ramuwa daga ba sai mu rama wacce ba sai da yi sallar la'asar sannan magariba wannan shine yake nuna cewa wajibi ne a yi tartibul fa'itati ma alhadirati wato sallar da ta kubuce maka sai ka yi ta kafin kai sallar da lokacin sai zo yanzu magariba ta yi ba kai da asar wato sai ka yi da asar kafin ne kafin kai sallar magariba kuma yadda wajibi ne ka yi da hajira sai ni sai ka yi azahar kafin la kai la asar ko da a lokacin la asar za ka yi in kai la asar ba ka yi azahar ba to la asar in ka ba ta yi ba in kai azahar sai ka lama la asar idan magariba ta wuce ka sai da rana ta faɗi ka farka ko ka tina ko za ka yi ta to sai kai magariba kafin kai da asar to sai ka magariban ba ta yi ba ka rama da asar din sannan ka sake kuma sallan wato magariba saboda wannan hadisi wannan karatu ne mai fadi a cikin littattafan fikihu wanda shine babin da yake kowane wahala a muktasar da shi da babu sahabi wanda Abdullahi Gondo ya ji tafi guda akan wayannan babuka guda biyu a mace shi bawul musalli yace samaituhu al musalli yahwi قضاء ما فات وعلم السحر ورتب كذاك في المختصر ندمته للحج والتبصر to da aka iya babi guda biyu nan yayi wato ainihin littafin sa da yadda yake a musaka. so shikenan aka yi wannan sallah din aka ci gaba da dai daga a ƙarshe addu'o'in inda manzala ta sumaye da shi da sahabbansa sai ubangiji ta'ala sai ya kawo musu ɗauki to da aka sai Allah ya amsa addu'ar manzala ta suma da sahabbansa sai ubangiji ta'ala ya turo iska ya turo iska mai ƙarfi ita ta fara zuwa ta zo ta dinga ɗaga bukkokinsu dan taiman da suka tunda kaga zama ne na wata ɗaya dole akwai yan kananan takuna ɗakuna da za a yi ta dinga dagawa tana wansulawa tana ɗiban su tana fifita su tana dakawa ana tarwatsa su kowa yana neman inda zai shiga dan kayayyakin su gaba ne iskan ta tarwatsa sannan ko mala'iku suka tauko suka girgiza su suka tsorita su amma mala'iku ba su yaƙe su ba su buge su domin a wuri uku ne Allah ta'ala a yaƙi uku ne ya saukar da mala'iku su taimaka manzala sassawa da yakin badar da yakin ahzab da yakin hunaini amma a yaki ɗaya ne mala'ikun suka yaki shine yakin badar nan ne inda suka bugi kafure suka kakkashe su suka kama na kamawa amma a yakin ahzab da yakin hunaini sun bayyana wa kafuran ne suka ta su tsoritarwa to da haka wannan kuma ya zama sababi na mai na galba da aka ce akan kafure. idan abokin gaban kai riga ya tsorita da kai to shi ke na aika gama da shi amma in bai tsorita da kai ba ko ka fi ƙarfinsa za ka sha wahala ko da za ka ci galba a kanka in kuma ka tsorita ko ka fi ƙarfinsa to zai ci galba a kanka to da haka haka mala'iku suka tsorita su kafirai suka dinga abin nan iska ta dinga ɗiban su tana tarwatsa su daga nan suka tsorita suka kama gudu suka dinga tattara nasu ya nasu suna gudu da haka ne ubangiji subhanahu wata'ala ya yaki waɗannan kafura. isa Allah ta'ala yake cewa wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minuna alqitala wa kafa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyan aziza ubangiji ta'ala yake ya mai da kafure da bakin cikin su ba su samu nasara ba ka duba taron dangin da suka yi mutum dubu goma dubu uku kawai amma sun gagare su suka koma da bakin ciki ba tare da sun yi nasara ba ubangiji subhanahu Ta'ala. ya ba wa ainihin mumine galba ya yakin da kansa ya sake wa kafallahu mu'minin alkitab Allah ya tutar da mumine ya yakin da kansa Allah mai karfi ne ko mabuwayi shi sa nasaran daga wajen Allah subhanahu wataala take wa man nasru illa min indillah daga wajen Allah take ba daga wajen shiri bane in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku zai tabbatar da dugadugan ku amma in wayonka ne kawai wala ba zai sa kai nasara ba shi yasa kamar yadda su dubu uku kafirai dubu goma suka tarwata dubu goma da taimakon Allah to haka nan kuma a yakin Hunaini mu'mine guda dubu goma amma kuma mutanen Auf bin Mali suka tarwata don lokacin da aka zo fatahu Makka mutum dubu takwas ne mutum dubu biyu suka musulunta a Makka sai aka je aka tari wannan kabila a wani wadi da ake cewa Hunaini lokacin da ake tafiya sabai suka ce haba a yau kan yau kan zamu shiga zuwa a kansu yawan mun nan so da ba a taba rundunar yaƙi irin wannan ba a zamanin manzo Allah ta samu mutum dubu goma wannan yawan mun zamu shiga zuwa a kansu shikenan wannan ɗin sai ya sa ne ba su samu nasara ba suna tafiya a sai wayannan mutane sun shiga wannan kwari sun saita kibiyansu suna kokarin harbi kawai dama ya jera su yace da kun gansu ku musu ruwan kibiya sai aka yi musu ruwan kibiya kawai dole suka tarwata to kaga wannan wa yawma hunainin in ajabatkum kasratukum ne wato ainihin yawan su ne ya sa su suka ji cewa su wani abu ne Allah Ta ya ce wannan bai wadatar da su kawai ba a ƙarshe aka zo aka tarwatsa su sai daga ba suka sake wani shirin Allah ya aiko mala'iku suka tsori ta wa'annan sannan aka ci galba wato ainihin a kansu so da aka nasara daga wajen Allah subhanahu wata'ala take idan za a yaƙi za ka yi shiri daidai gurgudu iya ƙoƙarinka sannan kuma ka dogara ga Allah don wani ta lati wa aidu lahum mastada'atu min riba da kai. ribatil khayr na bihi lahi wa aduwa to da aka kuyi kokari kuyi shiri gurgudun ikon ku wanda za ku tsorata makiyan Allah makiyan ku da shi sune kafar to daga cikin irin shiri na yaki akwai haka wannan gurgudodi wanda aka zo aka aka haƙa rami in za a ci garin ku da yaki kuka tabbatar ku zo ku haƙa rani ku kewaye wannan garin idan kun kewaye shi mayaka kafin su tsallaka rami za ku shiga ba a kansu ko za ku musu ruwan kibiya su kuma ba za su iya shiga wato wannan gari ba so da haka kenan tanadi na yaƙi ba wai ya takaita akan makami kawai da abun hawa ba a har ma wasu dabaru da za ku hana a shiga gari yanzu irin yakokin da aka yi a najeriya a can ba irin kano suka tsina su bauchi ba gano aka dinga yi ba sai aka wani katon katanga wanda mutum ba zai iya haura ta ba so da haka idan masu yakan su sun zo sai su gota wata katuwar katanga da ba za su iya shiga garin ba sai dai ta kohofin garin Kohofin garin kuma akwai ribadi shine waɗanda suke gadin wannan wato ainihin kofa din wanda ba za a bari a shiga ta wajen ba to duk wani yana daga cikin tanadin mai, wato abin da ya shafi yaƙi idan abokanin gaba suka wato ainihin tinkare to da haka sabon manzana sun sun ƙara samun wata dabara daga wajen farisawa na yaƙi kuma suka aiki da ita sau da haka shi ke nan tanadi na yaƙi ba ƙayyade shi akan wani abu ƙwaya ce ba duk wani dabara na yaƙi da wani sabon makami da menene za a iya yin amfani da shi domin a ci nasara a akan abokanin gaba amma duk da haka kuma za a yi tawakkali ga Allah ubangiji ta ala shine mai bada wato ainihin nasara din ba dabaran kawai ba wayonka ba sai ka yi dabaran ka yi wayon naka kuma a karshe ka zo ba ka yi nasara ba domin nasara tana wajen ubangiji subhanahu wataala kuma wannan fuza mutum shi kaɗai ne zai yi abu ba da jama'a ba ba yaƙi ba to ka dogara ga Allah ta'ala kar ka dogara da wayonka ko dabaranka ko kuma ƙoƙarinka. suka ce idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwadu ma yajni alayhi ijtihad idan Allah bai taimaki mutum ba to farkon abin da zai maka illa shine kokarin ka ne a kokarin naka shi zai fara maka illa kafin wato wata illa ta zo ta shiga to da haka sai ka kasa cin me sai ka kasa cin so da haka za ka riƙe garkuwa ka kare kanka haka daga kibiya za ka je ka tsaya a bayan dutse kana leƙa in fari za su harbo sai ka tsaya a bayan dutse abin da kibiyan ta harbi duwatsu bayan da za a fi su iso ka duk wannan dabarun za ka yi su amma ka sani kariyan ubangiji ta ala ya fi wa'annan dabarun gaba ɗaya wiqayatul lahi khairun min mudha'afatin min ad-duru'i wa an'ali min al-qutani taimakon Allah ya fi kan ninnin ka sulke na yaƙi ka sa rigan karfe a jikinka ka samu manya-manyan duwatsu a ce ka koma bayan su kana fakewa ko ta garkuwa to duk taimakon Allah subhanahu wataala ya fi wayannan abubuwa so da haka a wannan yaƙin Allah ta'ala ne ya taimaka wa musulmi ya taimaka manzo Allah ta sama da sabon suka ci galba akan kafirai da suka gudu suka tarwatse sai manzo Allah ta ya ce to daga yanzu nan al'ana na gazuhum wala ya gazuna nan nasiru ilai ce tun daga yanzu daga wannan yaƙi kafurai ba za su take zuwa su yaƙe mu ba sai dai mu mu je mu yaƙe su amma an rufe wannan kofan a cewa kafurai ne za su zo daga wani gari su zo madina su yaƙi musulmi an yi ɗaya a odu an yi na ƙarshe kuma a gazo gazotul aza sun kure ƙarfinsu amma ƙarfin bai musu amfani ba mazala ya ce to daga yau kuma ba za su sake mu ba su zo garinmu kan sai dai mu je garin su mu yaƙe su wannan mujiza ce ta manzo sama alama ce ta annabta kuma hakan aka yi har manzo sama ya bar duniya babu kafirin da suka shigo madina suka ce za su yaki manzo sama sai manzo Allah je yake su ya je Khaibar ya je Tabuka ya je da nan fatahu makka da sauran wurare inda aka je yaki amma kafare ba su iya tasowa sun zo sun yaki manzala ta kuma a garin madina ba domin wannan yakin shine yakin da aka cecere ne gaba ɗayansa wannan musulmi kuma suka zama wato ainihin abun tsoro suka zama daula suke zuwa suna yaki suna kiran mutane zuwa ga addinin musulunci har musulunci ya karfi ya ga ya mamaye ainihin jaziratul arab bayan manzala ta kuma kuma aka cigaba da yaƙi aka ci iraki da yaƙi da garuruwan sham aka shiga misira har musulunci ya yaɗu wato ainihin a duniya wannan ne karshe na a takaice na tarihin wannan yaƙi yaƙi ne da ainihin wato ya da nasara ta ƙarshe wanda shine musulmi suka yi ƙarfi daga nan suka zama abin tsoro ya daukaka addinin musulunci muna roƙon ubangiji ta'ala ya saba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi a bisa irin ƙoƙarin da suka yi da jajircewa wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ganin musulunci ya ci gaba da kuma kare addinin musulunci ubangiji ta ya kara daukaka addinin musulunci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله رسول الله وعلى آله ya na cewa shi ne yana a ina kiran su wasu a waya sannan ina sa a waya na sannan ina barin ayyuka na domin tara musu na da da bani ɗari biyar a cikin dubu hamsin maimakon hakkin tarawa na me ne hakan halal ne ko kuma haramun بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله mun sha bayanin cewa idan mai uwar adashe zai karbi wani abu to kare ya shiga adashin ya zama ba adashin da shi shi aikinsa tarawa ne shi nan sai a dinga biyan sa ko a ce ɗauka na farko nasa ne ko mai biyan da aka yi in dai tara musu zai iya kai musu Ko wannan zai iya karɓan wani abu amma in kai kana cikin adashin a ce kana jefawa amma kana da wani abu daban kuma to wannan zai iya zama salafun ne juru man fata zai zama riba domin ka ba da rance dubu goma misali ka jefa domin ya jawo maka amfani saboda ila da za ka fita daga adashin adashin ba zai cika ba ka ga shiganka da kai nan bashin da ka ba don adashi ba da bashi ne bashin da ka bari ya taimaka wajen samun wannan ɗari biyar da kake so da kana adashin kuma kana fa'idanta to musulunci bai yadda ka ba da rance ka fa'idanta ba so da haka ko dai kai fi sabili lahi a babin taimako ka ba da rance yanzu idan zan baka aron dubu biyar baran sai a na je banki na hau a taba na je na dauko na yi waye kawai zan baka dubu biyar in ka tashi ka kamin dubu biyar domin babin taimako ne duk wannan abun da na yi din na taimaka maka ne sau da haka in kace yanzu in karɓa ma dubu biyar in ka zan baka to haka nan idan kana kai uwar adashi ne kana shiga to kawai kai za ka tara adashin ne kana bayarwa wayan da kake kuma ko da adashi ko babu in ta kama za ka yi waya saboda wata bukata ko ni taimako ko ni abu amma in har baka cikin adashin to ko nawa aka baka ladan tara adashin da riba da kake yi wannan halal ɗinka ne domin ajiya aka baka aka biya ka kai mai ajiya ne ba mai adashi ba na wace malam mene ne ke jawo rashin iya magana ko kuma faɗin abin da ke jawo ba kamar idan wani abu ya hada ka tsakaninka da wani lokacin da aka zo mai da magana sai ka dinga mayar a wani martani da bai dace ne ka bada mai jawo wannan to yana magana me yake jawo rashin iya magana idan rikici ya ɗaka da wani kamar da martani da bai dace ba to in ababin faɗa ne ai wannan fushi ne yake jawo shi da ka in ji mutum yana martani mai da martani da wani yana faɗan baƙaƙe maganganu da sauran su kaga fushi ne ya ɗauke shi to wannan kuma ya kamata ya danne wannan fushin ne ko da ka yi fushi dai to ya kamata ka san kuma me kake faɗa banda maganan wasu bakatin maganganu ko a shar ko wani abubuwa da suka wuce gona da iri wannan ba ɗabi'a ce wato ainihin mai kyau ba sau da haka mutum sai ya ta da zai tsare kansa su ma ya yi wani wasu ce masa za ta gabab kada ka yi kushi kuma ya ce kushi daga ainihin shaidan Ko za ka yi nikin tsara ka da wani kaga ka yi kushin da ya wuce gona da iri to ka cewa wuzu billahi ne shaidan raji in bai abun nan ba ka zauna in kana tsaye a wurin ne ka tafi in duk ya gagara ka je ka yi alwala kamar yadda su ma ya faɗa ya ce kushi daga shaidan ne shedan da wuta aka halitte shi ruwa kuma yana kashe wuta saboda aka ce ka kai alwala na menene ingancin ya cikin masa labarin yi a ya aike shi ya kamata ya faɗi a ina ne ya aike shi na sai masu suka tura addu'o'i wannan yana cewa Allah wani muna sun yi da addu'a a wani a gari na goga Allah ya ba mu zaman lafiya sannan kuma wani yana neman rana ya tashi a kusan yanzu sun addu'a ta da matar su tana da ciki Allah ya sauke ta lafiya sai kuma suka karɓi guda biyu wanda ne zan taɓa gane ne a cikin da su ba wanda ya yi da Allah ya yi da to wannan takardu guda biyu ya yi rubutu ne irin na kwarewa har wanda ba gane ma ne ne suke da takardun ba to za ka ba an kawo ba da yake mai kan takardu ba wanda suka roƙi addu'o'i Allah ya musu kafin sa a za a kare mu daga dukkan karewansa mutanen garin Goza da sauransu za a kare su daga fitina ne ta za a kare mana garuruwan Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu wadata Allah ya ba mu walwala da zaman lafiya da lafiya ne ta za a kare mu da karewansa Allah ya kare mana tsoron Allah da imani اللهم اهدنا فيمن هديت وقوتنا فيمن توليت وبارك فيك شر ما قضيت فانك تقبل ولا تبقى عليك انت لا اجد من ماضيك ولا اجد من حديث تبارك ربنا وتعاليك امرين آه، سنة رواية بينا طب امرين ده اخر ان شاء الله ترى كل مكيي آه، قلنا محمد الله سيدو بيدي رانا لنبينا نام ونمكي عيولة رانا لنبينا نام ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين